Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shirin na daren yau Asabar daya ga watan Oktoban shekarar 2022. A babin rahotanni za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya roƙi dukan 'yan takara da su kiyaye lafuza da kalamai a yayin yakin neman zaɓe. Kamar kowane daren ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala kusan yana da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar sojojin ukraine sun sake karbe iko da muhimmin birnin leman da ke yankin donetsk a gabashin ukraine inda suka fatattaki sojojin rasha suna ficewa daga yankin kwana ɗaya bayan da rasha ta mamaye shi tare da wasu yankuna uku a gabashi da kudu maso gabashin ukraine ma'aikatar tsaron ukraine ta faɗa a yau asabar cewa dakarunta suna shiga birnin na leman dakarun ukraine masu ruwan wuta ta sama suna shiga yankin donetsk ma'aikatar ta faɗa a shafin twitter sa'o'i kalilan daga bisani kuma ma'aikatar tsaron rasha ta fitar da sanarwa tana cewa sojojinta sun fice daga birnin wani hoton bidiyo da ke kafafen sada zumunta ya nuna sojojin ukraine a wajen birnin suna kada tuta inda wani soja yake cewa leman ta dawo ukraine birnin wanda yake gabar kogin sivarsky ya faɗa hannun rasha a watan mayu tun a wannan lokacin rasha ta ci gaba da amfani da layin dogo da ya ratsa ta birnin a zaman muhimmiyar hanyar zirga-zirgar karfafawa dubban sojojinta da ke yaƙi a yankin donetsk na gabashin ukraine rahotannin ci gaban da ukraine ke samu na zuwa ne 'yan makonni bayan dakarun kasar ta ukraine sun kaddamar da hare-haren mai da martani domin sake karbe iko da yankunan da rasha ta mamaye a gabashin ukraine ministan harkokin cikin gida na turkiya ya ce harin bindiga da ya sanadiyar kisan wani dan sanda a kudancin kasar yana da tushe da amurka wasu da ake zargin mayakan kurdawa ne sun bude wuta kan wasu gidajen jami'an tsaro a lardin mediterranean da ke mersin da yammacin ranar litinin inda suka kashe jami'i ɗaya tare da jikkata jami'i na biyu da kuma wani farar hula an faɗawa jami'an jam'iyya mai mulki kalaman na ministan cikin gida suleiman soilu a lardin black sea yau asabar. ya kara da cewa hukumomin kasar amurka sun buƙaci lambobin makaman da aka yi amfani da su a harin amma bai bayyana kowace hukuma ta amurka ce ta yi roƙon ba koriya ta kudu ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau asabar lamarin da ya ƙara adadin harba makamanta mafi yawa na wannan shekara a cewar jami'an koriya ta kudu koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar a cewar sojojin koriya ta kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda shida kenan a cikin wannan makon ciki har da wanda ta harba kafin mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta ziyarci koriya ta kudu da kuma bayan ziyarar ta ta yayin da ta kai ziyara a yankin da aka kwashe sojoji da ya rabe kasashen Koriya biyu harris ta yi allah wada ya damu munan mulkin kama karya na koriya ta arewa kuma ta ce harba makaman tsokana ce a zahiri har ila yau harris ta gana da shugaban koriya ta kudu yun suk yeol mai ra'ayin 'yan mazan jiya wanda ya matsa ƙaini wajen mai da tsatsauran martani kan barazanar koriya ta arewa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugaban rundunar sojin kasar burkina faso ibrahim traore ya ba da sanarwa da yammacin jiya juma'a cewa sojoji sun karbe mulki yayin da suka hambar da shugaban kasar na mulkin soji paul henry da miba wanda shi kansa ya karbe mulkin ne a wani juyin mulki watanni takwas da suka gabata traore ya faɗa a wata sanarwa cewa wani gungun jami'an soji da suka taimakawa da miba ya karbe mulki a watan janairun da ya gabata sun yi matsayar cewa shugaban ba zai iya kawo gyara da tsaro a kasar ba wadda ta daɗe tana fama da tashi hankalin addini wani jami'in soja ne ya gabatar da sanarwar da traore ya rattabawa hannu a gidan talabijin da yammacin jiya juma'a sanarwar ta traore ta ci gaba da cewa a yayin da muke fuskantar taɓarɓarewar al'amura mun yi ta yunkuri a lokuta da dama domin nusar da ba da ya mai da hankalin gwamnati kan yanayin tsaro a lokacin da Damiba ya karbi mulki a watan Janairu bayan hamɓarar da shugaban ƙasar Roch Kabore ya yi alkawarin samar da tsaro a ƙasar. To sai dai kuma an ci gaba da tashin hankali a ƙasar haka kuma rikicin siyasa ya ƙara ta'azzara a 'yan watannin nan. Juyin mulkin ya auku ne jim kaɗan bayan dawowar Damiba daga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda ya gabatar da jawabi a birnin New York. adadin waɗanda suka mutu a wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a wani ɗakin karatu na birnin kabul ya ƙaru zuwa 35 kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta sanar a yau asabar yayin da matan hazara na mabiya ƙidar shi'a da suka fi shan ukuba sakamakon harin suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da kisan kare dangi da ake yi wa tsirarrun al'ummar su a jiya juma'a wani dan ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani ɗakin karatu na birnin kabul a daidai lokacin da ɗaruruwan ɗalibai ke gudanar da gwaje-gwaje na shirye-shiryen jarabawar shiga jami'a a yankin das eberti da ke birnin Murtala Faruku kusan na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Batun kiyaye lafuza da kalamai yayin tallan 'yan takara na daga cikin muhimman abubuwa da suka mamaye jawaban shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na cikar kasar shekaru 62 da samun 'yanci daga turawan mulkin mallakar kasar Burtaniya. Yanzu haka dai 'yan Najeriya na ci gaba da fashin baki da tofa albarkacin baki kan yadda ya kamata 'yan siyasa da magoya bayan su su tunkari tallan 'yan takara musamman a kafafen yada labarai daga Kano. ga rahoton da Mahmud Ibrahim kwar ya aiko mana. A yayin da ya sha alwashin gudanar da sahihin zaɓe a shekara ta 2023 a jawabinsa na cikar Najeriya shekaru 62, shugaba Muhammadu Buhari ya ankarar da 'yan siyasa su guji kalamai marasa tsafta a yayin tarukan neman ƙuri'ar 'yan ƙasa da kuma kafofin labarai. ta amma Honorable Anas Abdala wani ɗan jam'iyyar APC a Kano ya ce jami'an gwamnati da shugabannin jam'iyyar su ta APC ne za su fara nuna misali. Ba wani wanda ya isa yana cikin gwamnati yana da jam'iyyar gwamnati idan ga kallon 'yan adawa saboda shi yake da madafan iko yana faɗin abin da ransa ike so a ce ragowar 'yan jam'iyya 'yan ƙasa ba za su faɗi abin da ransa ike so ba da haka ni shawara nake ba mu 'ya'yan jam'iyyar apc da gwamnati mu kada su kuskura su wani lafazi wanda zai cutar da wani ko zai tayar da hargitsi to wannan abin ne zai sa ragowar 'yan ƙasa da jam'iyyu su ma su kame bakinsu amma muddin kana takamar kana cikin corridor of power ka zo kai abin da ranka ike so a wannan zamanin na karni na 21 mutane sun waye ka zo ka kalle 'yan ƙasa ka zo ka ce musu wai sai abin da kake so zaka faɗa dan kana cikin korido ka ce ragowar yan adawa da yan ƙasa ba za su faɗa ba dan haka muhallin shayi din maganar zaman lafiya yana da alaka da abin da mutanen gwamnati suka yi da abin da mutanen jam'iyya suka yi na APC a hannu guda kuma kalaman da kan fito daga bakunan magoya baya musamman masu shiga kafofin labaru su talata yan takara na tasiri wajen fayyace gudanar da kamfe cikin tsafta duk abin zan faɗa mu zamana cewa da sahihanci a kansa kuma mu je mu abin faɗi abin da zai jawo hankalin al'umma idan naka ne kai magana da za ta jawo hankali wanda baya son naka izo i zaɓe shi ka tallata naka talla mai inganci wanda idan ka tallata shi an san ka tallata abu mai kyau ba kuma ka tallata naka ba ka kushe wani kushewa wacce za ta zama cewa ita kushewa in ka yi ta za a kalle ta a matsayin batanci da cin mutunci dole sai mun kauce siyasar cin mutunci da batanci domin wannan 2023 ta zama zakaran gwajin dafi gamsu wanda za zo a zaɓe da mu waɗanda za mu tallata wanda za a zaɓa. Honorable Abdullahi Mai Kana Zara kenan ɗan siyasa a Kano gudanar da kamfe ta kafar sadarwa ta sada zumunci da ake kira social media na cikin manyan kalubale ga sha'anin zaben Najeriya la'akari da yadda ake amfani da kafofin na social media wajen yada labarun ƙarya. sai dai alhaji jafar sani bello mutumin da ya nemi tsayawa takarar gwamnan kano a jami'ar pdp na cewa wayar da kan jama'a wajen su kauce ma yada irin waɗannan labaran da suke ba sahihai ba da ba su tabbaci a kansu na biyu kuma a wayar da kan jama'a wajen neman haƙƙi in an ci zarafinka mu iya shigar da ƙarar neman haƙƙi maimakon ƙarar tuhuma yawanci ƙarar tuhuma sai a kai ma 'yan sanda kafin ka ce menene an kama mutum an kai shi prison an ce zauna jiran bahasin beli sati biyu an aje shi a prison kafin ka ce mai magana ta lalace amma daga lokacin da aka wayo da al'umma kai cewa wannan haƙƙin kana iya bin sa ta hanyar shigar da korafin neman haƙƙi ba na tuhuma ba kuma kotu za ka je kai tsaye cewa wane ya ci zarafinka ko a facebook ko a ina ne ka zo da shaidarka a kira shi a tuhume shi na ɗaya wannan tsarin zai samu karɓuwa wajen al'umma domin babu ladabtarwa kafin tabbatar da tuhuma a makon jiya ne dai hukumar kula da kafofin labarai na rediyo da talabijin ta najeriya wato nbc ta gudanar da wani taron bita a nan kano game da dokoki da ƙa'idodin gudanar da shirye-shiryen siyasa da tallata 'yan takara da kuma jam'iyyun siyasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. tambaya assalamu alaikum boa hausa shin ko ta yaya turawa suka shigo najeriya har suka mulke ta mai tambaya sani mai linge ya wuri tambaya salam muryar amurka don allah ina so ku bani tarihin hausawan kasar sudan shin akwai wani bambanci tsakanin hausawan kasar sudan da na najeriya mai tambaya Baban Babangida IBB Giyawa daga karamar hukumar mulki ta Gwaranyo jihar Sokoton Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan yadda turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta. Idan mai tambayar Malam Sani mai lange-lange da sauran masu saurare na tare da mu, ga ansar wannan tambayar da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga dr babu gire na kwalejin horas da malamai ta tarayya fce da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce Eh, tambayar eh, ta cewa shin ko ta yaya turawa suka shigo najeriya har suka mulke ta eh, a takaicin takaitawa yana da kyau kasancewa duk da cewa a lokacin da suka suka mamaye mu ba wai ana kiran wannan yanki da sunan najeriya ba ne sannan kuma ba a lokacin ne suka fara sanin wannan yanki namu ba saboda cinikin bayi da aka yi ta yi a shekaru da yawa da suka wuce sannan kuma suna sane da fitattun daulolin nan da suke daidai wannan yanki namu misali in ka dubi akwai yankin oyo wanda suna da daula tasu ta yarabawa sannan inyamurai suna da daular su ta onitsha sannan kuma benin suna da daular benin nan kuma ta arewacin najeriya kusan muna iya cewa akwai kanin borno sannan kuma akwai daular usmaniya wacce shehu usman dan fodiyo ya kafa ta bayan bayan gama yaƙi a shekara ta ɗaya da da hudu to su turawa dama kafin wannan lokaci sun yi ta yawace yawace suna sane da wannan nahiya ta mu ta bakar fata to sannan kuma suna bibiya suna dan bibbincikawa dai saboda su san ire-iren arziki ko ni'ima da Allah ya bama a wannan nahiya kuma yana da kyau kasancewa tun a wancan lokacin ma muna iya cewa sun fi mu karfin makamai kuma da watakila dabarun yaƙi to sai ya zamana abu na farko shine zan iya ce maka sun mamaye a iko ko Legas bayan da aka soke cinikin bayi a 1807 to sai ya zamana suna nan dai suna hararan wannan yanki namu to a 1861 sai ya zamana sun mamaye iko Legas to har suna nan nan wannan wuri yanki na wajen su dai har da aka kai alif ɗaya da da tamanin da hudu sai ya na ma sun ambaci wannan wurin da cewa oil river protectorate nas ne wato su suke da wannan yanki su suke da hakki na wannan wurin to sannu a hankali tunda sun samu sun shigo kaga sannu a hankali dama su in suka zo su suke tsara yadda za a gudanar da harkoki a wannan shine mulki mulkin mallakan aiki za su zo kuna ji kuna gani ko da a ce kai tsaye su sa mutanen su ko kuma a kaikaice su ɗauko daga cikin mutanen ku sai su sa su shugabance su shugabance ku to indirect rule kenan to da aka kai wani lokaci a dama can sun daɗe suna hararar kuma ƙasar hausa wanda in baka manta ba tun lokacin shi sarkin musulmi muhammadu bello a bature na ji henry baff ya zo ya kama sa ziyara kuma an zo an tattauna akan yadda za a yi hulɗa ta cinikayya da makamantansu to sun san da daular usmaniya sosai kamar da na faɗa a can baya to wanda yake sannu a hankali suna leƙe na sirri sannu a hankali suna shirye-shirye sai ya zamana alif da uku bayan daular usmaniya ta kafu da shekaru casa'in da tara wanda yake aka zo aka yi yaƙi wanda yake an gwabza yaƙi da su waɗannan turawa eh, in ba manta ba eh, a ƙauren na moda wanda kuma duk da cewa dakarun musulmi sun kai eh, mutum dubu shida kamar da alƙalma suka nuna to sun fatattake al'ummar musulmi wanda yake sarkin musulmi a tahiru na ɗaya ya jaye ya ɗauki wasu wasu suka bishi aka yi gaba sannan kuma suka naɗa sarki a tahiru na biyu a matsayin shine wanda zai sarauci wannan daula to kaga abin da muke faɗa sun kawo wani sun ture wani sun kawo wani wanda daga ƙarshe idan watakila kana sane da tarihin abin da ya faru sun yi nasarar kashe shi sarki a tahiru na ɗaya to wannan kuma sai ya zamana wannan daula ta usmaniya ta ta ta an ce ta kenan da yaƙi to watakila yana da kyau in ƙara maka maka da cewa yana da wuya a ce ga takamammen lokacin da shi bature ya fara zuwa wannan yanki namu kamar da na faɗa saboda sukan zo kamar a matsayin shawagi a matsayin leƙen asiri da makamantansu to a takaice dai wannan shi ne abinda saboda karancin lokaci abinda zan iya faɗa maka wannan lokaci na gode. sai kuma ansar tambaya kan tarihin hausawan sudan da kuma bambancin hausawan sudan din da na najeriya idan mai tambayar Babangida ibb giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin ashiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo daga malam ibrahim musa audu na kwalejin horis da malamai ta tarayya fce da ke yola adamawa najeriya wanda ya Masu tambaya suna so su san tarihin Hausawan ƙasar Sudan da kuma bambanci tsakanin Hausawan Sudan da nan Najeriya. To kamun a samu tarihin Hausawan Sudan sosai yana da kyau a san yaya ne ma aka yi aka sami Hausawa a ƙasar Sudan. To alhamdulillahi Hausawa dai sun shiga ƙasar Sudan ta hanyoyi masu muhimmanci musamman guda biyu. Ɗaya Sudan hanya ne na zuwa makka da kuma dawowa daga makka to a lokacin da ake zuwa makka da ƙafa wato kamar da doki da surakuma a hada tawaga a tafi a bisa hara to a wancan lokacin masu zuwa aikin hajji a makka sukan yada zango a sudan nan daga baya su huce idan sun je ko sun gama aikin hajji suna dawowa nan ma sukan yada zango a sudan nan su dawo gida najeriya to a hakan haka wasu kan zauna duniya gaba daya a sudan din ganin kamanceceniya da yankin sudan take da shi da inda suka bari a najeriya ta filin noma su wato kamun kifi da sauransu na biyu kuma biyo bayan yaki da turawa mulkin mallaka a alif dubu goma sha tara da uku a sakkuto a inda turawa suka yaƙi sarkin musulmai a tahiru waɗanda magoya bayansa a wancan lokacin da yawa daga cikinsu suka yi gaba ta sudan dalilin wannan yakin da yawa daga cikin magoya bayansa suka nufi sudan da ya zama dalilin zaman su a can to tarihi na hausawa sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya daɗe su na hausawa Hausawa sun dade a Sudan. Kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan za ka sami Hausawa a ciki. Duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa. Amma mu ɗauka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi mu ce aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to Hausawa fa akan same su suna da yawa. Yau yawan Hausawa a ƙasar Sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacinsa. Kiyasi dai ake yi sun kawura daga miliyan uku har ba zuwa miliyan goma hausawa suna kowane irin a sector na cigaba na kasan sudan musamman ma ƙanana ƙananan kasuwanci da sauransu akwai hausawa da yawa da suka yi suna sosai a sudan to bambance bambance kuma hausawa sun sha suna samu sosai sosai musamman ma akan abin da ya shafi filaye filaye na noma da kiwo da sauransu ta nan ake samun baraka tsakanin hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin 'yan sudan ne duk da dai tarihi ya nuna ba a samun hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin ƙasar sudan idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma takwas misali lokacin shugaba hassan umar hassan albashir a lokacin da ya nuna cewa hausawa ba 'yan ƙasar sudan ba ne wannan abu kuma ya tada a hankalin mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin bakwai da kuma suka mutu mutane fiye da ɗari suka jikkata da sauransu daga baya shi shugaban kasan ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa hausawa ba in sudan ba shi bai faɗa ba to a kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara a ran julai jun julai haka dinnan a inda mutane da yawa mutane sun mutu mutane da yawa suka mutu da sauransu wajen rikici ne da ya faru tsakanin hausawa da wasu mutane na can sudan din wanda abin da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne inda hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokinsu nasu na hausawa hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda na ce a kasar sudan a yau misali harka wajen kasuwanci abinci al'ada da sauransu akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na hausa ne na hausawa ne wanda yau a kasar sudan kusan kowa na ci misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman a shanu wanda ake kira agashe kusan ba wanda bai san agashe a kasar sudan ba ainihin nama ne na hausawa amma kowa na yi na amfani da shi akwai kuma wani kunu da ake kira gwado-gwado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a sudan na sha hausawan sudan banda yaren hausa addini al'ada sa irin kaya da shauransu irin na larabawa sun hada dangantaka da larabawa yawanci a yau sukan yi magana ma da larabci suke yi amma dai in ka taba su hausan dai na nan To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen ansar tambaya kan tarihin Hausawan ƙasar Sudan da kuma bambancin Hausawan ƙasar Sudan ɗin da na Najeriya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin dr babu kwai gire da malam ibrahim musa audu duk malamai a kwalejin horar da malamai ta tarayya fce da ke yola adamawa najeriya da wakilin ashiyar adamawa muhammad salisu lado da wadda ta jagoranci shirin julie leathers gresham da kuma Mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wasu A gaida Ibrahim ka Alimasi garba yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyina zai sake shigowa da shiri na gaba. Wasanni a takaice. A Najeriya an zaɓi Ibrahim Musa Gusau a matsayin sabon shugaban hukumar kwallon kafar ƙasar ta NFF bayan karewar wa'adin mulki na biyu na shugaban hukumar mai barin gado a Majo Ibrahim Gusau wanda ya fito daga yankin arewa maso yammacin ƙasar. ya sami nasara ne bayan gudanar da zagaye na biyu na zaben inda ya kada abokin takararsa peter side ida a babban taron hukumar da aka gudanar a benin babban birnin jihar edo a jiya juma'a muhammad nasir sa'idu shine shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar sokoto kuma makusanci ga sabon zababben shugaban na hukumar ta nff kame a fara zaben sai wasu suka yi sanarwar cewa sun jayi daga zaben in zaka tuna yan takarar su goma sha ɗaya ne daga goma sha ɗaya aka rage zuwa tara ɗin ne suka fafata sai shi alhaji ibrahim musa gusa ya samu kuri'a ashirin da ɗaya zagaye na harko barista shi ya akimumi ya samu kuri'a goma sha biyu sannan malam shehu duko ya samu kuri'a shidda sai shi idan fita sa ya samu kuri'a ɗaya to dama ka'idar zaɓe ta hukumar ƙwallon kafa ta najeriya da take za a dibi yawan mutanen suka je kuri'a in ka samu kashi hamsin daga cikin ɗari sannan kuma da ƙarin kuri'a ɗaya to ka ci zaɓe Eh, delegate 41 suka jefa kuri'a so kaga 41 in ka ce ka raba kashi 50 zai kama 20.5 to a wannan lokacin ne shi alhaji shehu dukko sai ya ce ya jayi shi ma sa shi ya mu ya ce ya jayi sai shi idan fita da wannan ya ci kwara ɗaya ta ya ce shi bai jayi ba sai an je karo na biyu da aka je zagaye na biyu aka shi ne alhaji ibrahim gusar allah ya shi sa'a ya samu kuri'a 39 Na'am gabanin gudanar da zaben mun sami labarin cewa akwai wata kotun tarayya da ta bada umarnin cewa a dakatar da shi saboda wata kara da wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma ƙungiyoyi suka shigar suna neman a dakatar da shi har sai an yi garan bawul ga dokar ita hukumar ƙwallon kafa ta NFF. Shin akwai wani abin da ya canza ne har aka ci gaba da gudanar da zaben duk da wannan umarnin na kotu? na farko abin da ce shi ne ina tabbatar maka da cewa in ka mataki na mutane a suka gudanar da zaɓen mafi yawancin su duka ma'aikata ne na shari'a to kuma bai tsammanin su matsayinsu jami'ai na shari'a ba fai su gudanar da zaɓe in akwai wani hukunci na kotu wanda ya hana zaɓe a sati wannan ranar da aka yi zaɓe abinda aka yi an sa kara kuma an je hakotar an yi baketin wannan abin gan To yanzu ku makusanta ne kuma na gaba gaba ga shi zababben shugaban ita wannan hukuma ta NFF. Shin a ina ne kake tunanin zai fara mai da hankali ga hukumar kasancewar a 'yan kwanan nan mun san da cewa Najeriya tana fama da koma baya da kuma matsaloli a bangaren abin da ya shafi kwallon kafa wanda shi ya yi sanadiyar har ta kasa samun tikiti a wasu gasanni ciki har da gasar cin kofin duniya. an shekara wajen tun kamin amma jifi ne ke karba an shekara kusan goma ana dan samun yan matsaloli in ka lura abin yana yin kasa amma da ina tabbatar maka ɗaya daga cikin abubuwan muke eh, hakikan na cewa zai dosa shine magani walwale wannan matsalolin da ke sa da duk aka taho za a yi zaɓe za ka yi an ce kutu sannan kuma zai duba na tabbata dalilin da ya sa timatimanmu daga na sama zuwa na ƙasa ake samun matsaloli. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Hafiz a takaice sojojin Ukraine sun karbe iko da muhimmin birnin Leman da ke yankin Donetsk a gabascin Ukraine inda suka fatattake sojojin Rasha suna ficewa daga yankin kwana ɗaya bayan da Rasha ta mamaye shi tare da wasu yankuna uku a gabashi da kudu maso gabashin Ukraine. ma'aikatar tsaron ukraine ta faɗa a yau asabar cewa dakarunta suna shiga birnin na leman ministan harkokin cikin gida na turkiya ya ce harin bindiga da ya sanadiyar kisan wani dan sanda a kudancin kasar yana da tushe da amurka wasu da ake zargin mayakan kurdawa ne sun bude wuta kan wasu gidajen jami'an tsaro a lardin mediterranean da ke mersin a yammacin ranar litinin inda suka kashe jami'i daya tare da jikata jami'i na biyu da kuma wani farar hula. koriya ta arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau asabar lamarin da ya kara adadin harba makamanta mafi yawa na wannan shekara a cewar jami'in koriya ta kudu koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar a cewar sojojin koriya ta kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman shugaban rundunar sojin kasar burkina faso ibrahim traore ya ba da sanarwa da yammacin jiya juma'a cewa sojoji sun karbe mulki yayin da suka hambarar da shugaban kasar na mulkin soji paul henry da miba wanda shi kansa ya karbe mulkin ne a wani juyin mulki watanni takwas da suka gabata traore ya faɗa wata sanarwa cewa wani gungun jami'an sojin da suka taimaka wa da miba ya karbe mulki a watan janairun da ya gabata sun yi matsayar cewa shugaban ba zai iya kawo gyara da tsaro a kasar ba wadda ta daɗe tana fama da tashin hankalin addini adadin waɗanda suka mutu a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani ɗakin karatu na birnin kabul ya karu zuwa 35 kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta sanar a yau asabar yayin da matan hazara na mabiya mazhabar shi'a da suka fi shan ukuba sakamakon harin suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da kisan kare dangi da ake yi wa tsirarun al'ummarsu. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.